kai yuro kai har kai zaka je ka samu abokina ka ka mi asiri ka sai na ga har ka zo ka ga idanuwa na kake kira na kake ce ni kake ce min iro ni abokin ne kuma zaka zo kake kira na da suna na kai abokin ne kai me ka daina nuna min hannun a idanuwa na to waye kai eh kai ai ka san ni waye eh san kai wane ne duk kare akan ka ka sa shi yana zuwa yana gane ganan wasu abubuwa an an sa shi kuma sai mun ga bayan an sa shi dan dan mara kunya duk ku gaba dan ku yaran nan wallahi duk hina ma ganin ku wannan rashin kunyar da kuke yi ba ku ganin girman na gaba eh ka zo ka ka kirin sunana kai iro haka nan kai tsaye dan mara kunya to wai ki da ban fara ba To zan yi maganin ku. Ka je kai kamai? Zan yi maganin kai ma zan yi maganin ka dukan ku in rashin kunya ne zan yi maganin ku. Kai in zaka iya. dukan ku yaran area na wallahi na ga bayan ku. Kai in dai junun ku rashin kunya ne. Za ga abin da zan yi. To kenan Za mu dofan fansa akan abin da kamar. To ku dofan fansa ka baka dofan fansa zan kai ma zan yi maganin ku. To kenan bismillah. Bismillah mu gani. Za ka gani. Abin da zaka kare ka gani. dan sai na jira eh? sha maganin da sai na ma wani abin ne maganin banza maganin wofi wallahi dai ina ina ina maganin dan mura kunya banza maganin eh? kuma kan mashaki ya ma ko man kan mashaƙiya ba ma za ka gane kurinka nan mara mutunci dan hina gaban bayan kwalla area nan ban da rashin kunya yaro har cikin na ka zo kake gaya min wannan maganganun dan rashin kunya wanda duk ƙauyen nan ba wanda isa zo tanka ya mun magana a tsaye ma ya tsugunna amma kai da rashin kunya ka zo kake nuna min yan yatsu ka gane ni waye ne can za ta matse kadan ba sai mun yi maganin wannan mutumin ba Allah ya tsina har mu zai wannan abin ya isa muka tamma wanda suka bi shi har zai zo yi wa mutum asiri mu je mu ce ya karya kuma ya ce ba zai kaga zai ga yadda zamu da shi fatattaka shi zamu zo mu mu ma dabar asalin dabar kauyen zamu nuna mai sai mun kashe shi mu fatattaka shi ga gonar sananin ma ko bara ma in yi tsari kawai a cikin kai kai ya aka me kai a can gurin me kai fitsari fitsari kuma eh. baka san gonar waye bane boy na sani gonar ira ce fa baka san ba a fitsari ba na to ni nayi kai ka ce eh nayi to ai ina duba maka abin da zai biyo baya to ya biyo bayan yanzu ma daga wajen shi nake me me yake faruwa me kai yau a gidan nayi zuwa nan shi ma na cime mutunci a can eh ku ba yaran nan na zamani ba ba ku da kunya ba ku da ta ido ba za mu ta idan ba ba ku da kunya ba ba za mu taba yin ta idan ba to ko ka kiyaye abin da zai biyo ba waccan gonar da kake ji da gani ba a yin fitsari a nan to ni nayi duk abin da zai faru ya faru to shikenan Allah ya taimaka mutumin da har zuwa ya samu abokin mu yaje yana tura mai da wani samu cikin dare yana ganin abubuwa kaga kaga ira fa a ƙauyen nan fa babu wanda ya daga kafafa fa ballantana ka nuna mai yatsa ya kyale ka to kai ya daga to kai ya daga mu za mu taka shi ka ci gaba ni dai ni dai ni dai na barka iya nan mu za mu taka shi ni dai na barka nan mu za mu taka shi ka ci gaba masu dattin wando ka ci gaba na ji an ce wannan ma gonarsa ce ita ma yanzu lalata mai amfanin gona tunda na ji an ce yayi shuka 来来来来。 وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون ويلا لا لا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون ويلا لا